daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu haro barkanmu da wannan lokaci yau juma'a 17 ga watan mayun shekarar 2019 sha biyu kenan ga watan ramadana Shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato shaɗi na safe kenan a nan Washington kuka lalubo kai tsaye daidai wannan lokaci da farko ga kanan labaran duniya. An kashe mutane da dama fararen hula a cikin wani mummunan harin jirgin sama da rundunar sojan ƙasa da ƙasa ta kai a Afghanistan wanda ta ce a bisa kuskure ne. sannan china ta soma mai da martani kan harajin da amurka ta ɗora wa kayan hajarta taiwan ta zama kasar farko a duk asiya da za ta kafa dokar amincewa da auren jinsi ɗaya. kanin labaran duniyan kenan idan muka tsinduma a cikin shirin za ku ji cewa masana na ci gaba da tsokaci kan kiran da jam'iyyar pdp mai adawa ke yi cewa mai shari'a justice zainab bulkacewa ta sauka daga bakamin shugabancin kotun sauraron kararrakin zaɓe in akwai wani alamu na nuna cewa alkalin nan ba zai adalci ba Ah, mutum ya haƙura ya sauka daga wannan kujera da alƙalancin nan to amma an To amma me za ku ji ƙarin bayani yayin da kuma jam'iyyar mai mulki ta APC ke zargin 'yan bangaren PDP masu adawa da ƙoƙarin haifar da rudani a ƙasar. Wani na hannun damar tsohon mataimakin shugaban ƙasar Atiku Abubakar ya mai da martani sai a biyo mu a cikin shirin a ji abin da ya ce. sannan muna tafa da shirin duniyar amurka da kuma nasihar azumi amma da farko ga zahara aminu fage da labaran duniya sunana mahmud lalo masu sauraro assalamu alaikum wani harin sojan jiragen sama na kasashen waje da aka kai kudancin lardin helmand da ke afghanistan ya kashe mutane akalla goma sha bakwai a bisa kuskure tare da kuma raunata wasu goma sha hudu. A yau Juma'a wani jami'in tsaron yankin wanda ya nemi a ɓoye sunansa ya shaidawa gidan rediyon murya Amurka yawan mutanen da suka mutu. Inda ya ce harin ya faru ne a babban birnin lardin Lakshkarga inda 'yan sanda ke gwagwarmaya da 'yan kungiyar Taliban. tun a farko a wata sanarwa da ta bada ma'aikatar harkokin cikin gidan afghanistan ta ce artabin ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda goma sha ɗaya ya kuma raunata wasu goma sha ɗaya ma'aikatar ta kara da cewa rundunar sojan ƙasa da ƙasa da amurka ke jagoranta ne suka kai harin a bisa buƙatar gwamnatin afghanistan da ta nemi taimakonsu wajen yakar 'yan ta'addar taliban a gundumar nahri saraj har ya zuwa yanzu dai rundunar gamayyar sojojin na ƙasa da ƙasa ta amsa buƙatar da gidan rediyon nan na voa ya yi musu ba. don su mai da martani ga wannan rahoton. Yayin da Amurka ta ƙara yawan haraji na dala biliyan 200 a kan kayayyakin da China ke shigowa da su Amurka. Ita ma China ta ƙara haraji a kan wasu kayayyaki da Amurka ke kaiwa ƙasarta. Amma ba ta yi fito na fito da Amurka ba, a maimakon haka ƙasar China sai ta nuna ƙarfinta a wasu hanyoyin. A cikin wani mataki na bazata, China ta rage yawan aladun da take kawowa Amurka har na kimanin dala biliyan shida da biyar Matakin da zai yi tasiri sosai akan masu kiwon alade na Amurka. Tunda China ita ce ƙasa ta biyu da ta fi kawo naman alade zuwa Amurka. Ɗaukar wannan mataki ya ba da mamaki china ta ɗauki wannan mataki a daidai lokacin da makiyaya aladunta suke fama da zazzabin mashashara alade da ake kira african swine fever wasu rahotanni sun ce makiyayan alade na ƙasar ta china suna cikin hatsarin rasa kashi ɗaya cikin uku na dabbobinsu a yau juma'a ne majalisar dokokin taiwan ta amince da auren jinsi ɗaya abin da ya sa ta zama kasar farko a duk fadin nahiyar asiya da ta taba daukar wannan mataki galibin duk 'yan majalisar dokokin sun jefa ƙuri'a amincewa da abin da suka kira tarayyar dindindin a tsakanin jinsuna wanda kuma za su iya neman takardar izinin auratayya idan suna so ana da ya ganin wannan kamar nasara ce a wurin ƙungiyoyin 'yan luwaɗi da maɗigo na ƙasar. da suka share shekara da shekaru suna neman a basu 'yantattukan da ake baiwa mutanen da ba masu irin wannan ɗabi'a ba ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da wani sabon tsarin sarrafa bakin haure da ya ce an girka shi a bisa ka'idojin adalci, zamani da kuma shari'a. Amma kuma wanda 'yan majalisar dokoki na duka manyan jam'iyyun siyasa biyu na Amurka wato Democrats da Republicans suka ce da ƙyar zai samu amincewarsu. su. A jiya ne a fadarsa ta White House shugaban ya gabatar da wannan shiri wanda ya fifita cancanta fiye da alakar iyali da aka fi baiwa muhimmanci a can baya. Trump ya ce ya fi son ganin Amurka na karɓar baƙi ingantattu masu basira da hazaƙa daga dukkan ƙasashen duniya maimakon iyalai su rinka kawo juna Amurka ɗin. Shi dai wannan tsarin wanda aka kafa a ƙarƙashin wani kwamiti da ke ƙarƙashin jagorancin sarkin Trump wato Jared Kushner bai yi magana game da shirin da ake kira daka ba wanda aka gabatar a lokacin mulkin tsohon shugaban amurka barack obama wanda kuma ya shafi yaran da aka zo da su amurka suna ƙanana amma ba a bisa hanyar da shari'a ta aminta ba. ta wani gefe kuma ɗaya daga cikin kadarorin kasuwanci na shugaba donald trump ɗin na samun gagarumar riba inda ke daɗa janyo cece kuce daga masu zargin shugaban zahara aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben shugaban ƙasa da aka kaddamar a najeriya ke ci gaba da aiki ana ci gaba da takaddama kan shugabancin kotun da mai shari'a justice zainab bulkacewa ke yi jam'iyyar ta pdp da yana cewa ne mai gidan justice bulkacewa zababben sanata ne karkashin jam'iyyar apc mai mulki kuma ta yi wasu kalamai a jawabin kaddamar da kotun da suka nuna alamun cewa ba za a musu adalci ba dangane da haka na tambayi barista lawal ishaq lauya mai zaman kansa a najeriya yadda ke kallon wannan takaddama To a hakikanin gaskiya ita shari'a tana ginuwa ne a kan abin da ake kira confidence wato tabbaci ko kuma ya samu ya ƙi na cewa mutum za a iya samu adalci. Hmm. In akwai wani alamu na nuna cewa alkalin nan ba zai yi adalci ba zai goyi bayan abokin shari'a ko wani abu da ana kyautar cewa ana gani duk da na shari'a. mutum ya haƙura ya sauka daga wannan kujera ta alƙalancin nan akan wannan shari'ar sanya ba wanda ake da kwarin gwiwa kan shi cewa ba zai ba shi da wani bangare da zai zai baya to amma an ka kalli wannan na dafa da abin gaba ɗaya inda yake kenan mm, amma kuma an kalli abin zuwa ga abin da ke kasa yanzu na wannan magana da ka tambaye ni Ah, za mu ita ne cewa ita kotun zaɓe ba wani mutum ɗaya ba ne yake jagorantanta daga wancan abu da na faɗa na game da matsayin adalci din nan ya fi ƙarfi idan alƙali shi kaɗai zai zauna a saurari shari'a yankin hukunci amma wannan za ta samu kotun sauraron ƙara na zaɓe a ƙalla sun kai mutum uku ko mutum biyar wajen zaman ma. Amma su abin da suke cewa shine a ita ce jagorar wannan kotu. duk da haka ni na gani ita da ita mai shari'a na bota cewa ita ce shugabar kotun ɗaukar ƙara ta tarayya wanda ake kira ita ce shugabar kotun ɗaukar ƙara ta tarayya wanda kuma hakinta ne ta fara sauraron zaɓe kafin wannan kotun nata da take shugabanta ita ce take da hakkin fara sauraron ƙarar zaɓe musamman na shugaban ƙasa hmm. kafin in an yanke hukunci in ka yi bane a ɗaukar a kotun kotun kotun ta tarayya. ina gani alakar ita wannan mai shari'a da kuma wani data ko mutu ko wanda wanda ba da wani wancan iya ba zai iya yin wani tasiri mai karfi a hukuncin da za a wannan kotu za ta zartar ba. Yanzu a wani korafi da suke kuma shine a lokacin jawabinta na bude zaman wannan kotu a sun ce ta ce ai dama zaben da aka yi a Najeriya ba a rasa shi ya taho da korafe-korafe. lamarin da suka yi ganin kamar alama ce cewa ta riga ta ɗauki matsaya kan shari'ar me za ka ce dangane da wannan ƙorafi. a ni na ganin wannan ba magana ce da za ta zama da madogara da za ka hujja ita a ce alkali ba zai adalci ba dalili ko ne akwai abin da akan faɗe shi wanda ke kowa ya san shi wato abin da ake kira common knowledge wato eh, a kodin shi alkali an yadda zai iya magana da kowa ya san shi a sharanci akan kira shi judicial notice wato ko da a tana kan kujerar shari'a ne ma tana ya cewa eh mun san cewa an yi zaɓe kuma wani ne ya ci aka ce ya ci misali kaga wannan magana ne wanda ba za a ce wai ta goyi bayan wanda ya ci ne a ta faɗa abin da kowa ya sani ne Ah, misali da cewa ta yi eh, dama mun san kuma an kada ko sai ko je kotu misali to kasan wani alaman cewa tana goyon bayan wanda ya zaɓen kenan da mafi sauki abin da ya kamata a yi ne tsaka tsaka kacce shiga ko kowane ɗaya daga cikin fanil fanil da za a yi na zaman sauraron wannan ƙara kaji kenan tunda akwai muna da mun san akwai alƙalai daban-daban daban-daban suna nan da yawa na wannan kotu na da akwai ita ce zama ta cire kanta daga ciki ta sauka kawai yi ta tsoron waɗansu da za su yi aikin wanda suna nan da yawa duka su faru ne. barista lawal isa kenan wani lauya mai zaman kansa a najeriya yanzu dai muna kan batun takaddama ne tsakanin bangaren jam'iyyar apc mai mulki da pdp mai adawan inda bayan da wasu hukumomin gwamnatin najeriya suka zargi bangaren pdp da yankurin haifar da yamutsi a kasar tsohon mai magana da yawun tsawon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar wato shegun sowomi ya ce kalaman gwamnatin borin kunya ne kan irin gazawar da gwamnatin ta apc ta yi kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi da peter clotty na sashen ingilishi Ina so na faɗa saboda a saka a kundin tarihi cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa a tiku Abubakar ba zai taɓa sa hannu a cikin wani abu da zai kawo hargitsi a Najeriya ba. ballantana a ce yi wani da zai sa 'yan najeriya su rasa rayukansu saboda haka ina kira ga shugaba muhammadu buhari da ya kira ga mukarrabansa da su daina kokarin dora wani mummunan abu ko cin zarafi akan atiku abubakar continuing with unacceptable The Chief of Army Staff General Buratai said Shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya Buratai ya ce wasu 'yan siyasar Najeriya ne ke ƙara haddasa matsalar tsaro a Najeriya. Me za ka ce dangane da waɗannan kalamai da suka fito daga babban jami'in tsaro kamar shi Buratai din? The Chief of Army Staff. I will just say that as a very, I, as a very trained, well-trained military officer, Ni abin da zan ce kawai shine a matsayi na ƙwararren soja ina ganin idan ya yi irin waɗannan kalamai ya kamata a ɗauki abin da muhimmanci ya kamata kuma a yi kwakwaran bincike amma abin da zan ƙara a nan shine kada su dunduma ƙasar a cikin ruɗani kuma su san cewa ɗuwar laifi akan wasu ba zai iya kawar da hankulan 'yan Najeriya daga irin gazawar da suka nuna wajen shugabancin ƙasar nan ba. They are brought cover incompetent fassarar kalaman shagun Sowumi wato tsohon mai magana da yawun tsohon mataimakin shugaban najeriya tiko abubakar a hirar da suka yi da peter culleton na sashen ingilishi to a najeriya har ila wani taron masu ruwa da tsaki da aka yi a jihar plateau da ke arewacin tsakiyar najeriya ya nuna cewa batun shugabanci shine babban abin da ke haifar da kuma baya ga al'ummar kasashe masu tasowa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da zainab babaji ta aiko mana Masu ruwa da tsaki sun buƙaci samar da shugabanci na gari wajen sarrafa ɗimbin albarkatu da Najeriya ke da shi da zai amfani 'yan ƙasa. A taron masu ruwa da tsaki kan shugabanci da aka gudanar a nan Jos, mahalarta taron sun bayyana cewa kowa na da gudunmawar da zai bayar wajen ci gaban ƙasa. Mr. Cletus Ahimen, shugaban COA Media shine ya shirya taron. Gaskiya fa samu cin gaban ba samu shugabanci ba zai yi wahala sosai. Damuwa mu a Najeriya ko kuma a ƙasan Plateau ba wai ba mu da isasshen albarka ba ne abin da ya kuma abin da ba mu da shi yau shine gaskiya shugabanci gaskiya kenan so muna gani idan aka yi wannan taron muka ma juna magana gaskiya za mu yi mu gane kuskure kuma mu gan inda za mu taimaki juna mu don mu samu cin gaba a kasan plato so da dama ana maganar shugabanci ko kuma shugaba bai yi ba baka ganin kamar su ma sauran magoya bayan ya kamata su ma su zama shugabannai ne a inda suke domin a samu ci gaba gaskiya kenan a duk inda ka samu kanka ke ma shugaba ne. Alhaji Sani Mu'azu da ke shugaban ma'aikatar Lenscope Media da harkar fina-finai ya gabatar da kasida a wurin taron. Ɗaya daga cikin abin da na yi magana a kai shine lallai a buɗe kofa yadda jihar Plateau za ta iya samo arziki na Najeriya baki ɗaya. in jihar plateau ta zauna a matsayin jiha ɗaya ta rufe kofa to karancin abin da za a samu zai sa matasa su takura su dinga ɗaga hankalinsu wato a samu hanyoyin sufuri da yadda 'yan plateau za su iya fita su shiga kowace jiha su yi kasuwanci su dawo wani da ya halarci taron shabul mazadu ya ce sai shugabannai sun fuskanci bangaren inganta rayuwar mabiyansu kafin a samu ci gaba a jihar plateau da kasa baki ɗaya gwamnati ta duba duk wanda yana kokarin tashiwa ko a noma ko a jari ko a menene a tarfa mashi a plateau yanzu yawancin business da suka tashi kankana na ana business ne shi yasa yara da yawa yanzu sun shiga shaye-shaye kuna ji suna rataye kansu. Mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu Irmiya Sauni Wayar ya nemi goyon bayan al'umma ne don taimakawa shugabannin aiwatar da kudurori masu inganci da suke da su. Al'umma tana da muhimmanci don in ba al'umma ba shugabanci. To idan al'umma ba ta yarda da shugabanta ba, to shugaban ma ba zai iya yin aiki ba. Sauran waɗanda suka gabatar da kasidu da makaloli a wurin taron sun tattauna batutuwan da suka shafi magance matsalolin tsaro, ba da tallafi kaucewa marasa galihu da sauya halaye zuwa na kishin ƙasa don samun ingantuwar rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Malala a gaida Zainab idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa yayin da aka buɗe zaman makoki bayan kisan wasu dakarun ƙasar da wasu 'yan bindiga suka yi. shugaban ƙasar muhammadu isu ya sha alwashin ganin bayan mayakan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu sulaiman wani barmi aiko mana daga birnin yamai a wani farko na zama makokin kwanaki ukun da aka shiga a baki ɗayan kasar ta nijar ne shugaba isu muhammadu ya ziyarci sojojin da ke kwance a asibitin hospital de reference domin duba halin da suke ciki a sanadiyar halin ta'addancin da ya hallaka wasu abokansu 28 a ƙauyen balleberi kusa da tango-tango iyakar nijar da mali sont tombés sur le champ d'honneur, d'autres sont blessés. Je voudrais ici exprimer mes sincères condoléances aux familles euh, Shugaba Isu Muhammadu na cewa ina isar da gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan waɗanda suka rasu sannan ina fatan Allah ya musu rahama albarkacin watan nan na Ramadan waɗanda suka jikata ina fatan allah koro musu sauki shugaban kasar ta nijar ya jaddada aniyar ci gaba da daukar matakan tabbatar da tsaron jama'a da dukiyoyinsu tare da dagewa kai da fata domin kare iyakokin nijar euh, Na yi imani ko ba jima ko ba daɗe, da yardar Allah za mu ga ƙarshen waɗannan miyagun ƙungiyoyi da ke haddasa asarar rayuka kamar yadda aka gama da su a iraki da siriya a nan yankin tafkin chadi da yankin sahel ma za mu ga karshensu su idan allah ya so reshen kungiyar is a yankin sahara ne ya dauki alhakin kai wannan mummunan hari da ke ci gaba da daurewa jama'a kai sabili kenan na tuntubi alkasim abdurrahman wani mai sharhi akan sha'anin tsaro abin ake iya cewa shine cewa husa'ad da suka yi aiki da ita can baya shekarar da ta wuce kuma yanzu sun sake maimaitawa kuma sun samu nasara fiye da wadda suka samu can to tunda ba zaune ba suke a wurin daga kasan mali ne suke zuwa ko kuma da kasar burkina faso kenan abin da ake cewa shine ba mu ɗauki karatun abin da ya faru ba shekarar da ta wuce kuma watakila tun da can wancan karan ana zargi sun ɗauki wata mota wadda take kumshe da bayanai wadda ke sarrafa bayanai watakila wannan motar suna ci gaba da umarni da ita kuma suna samun wasu bayanai wanda can da ba su iya samu amma yanzu suke iya samu na masaya bayanai da ake yi tsakanin ko sojojinmu da sojojin amurka tun da motar ta amurka ce wadda ake zargin sun amsa wancan karo a wani yau juma'a ministan tsaron kasar nijar kallamu tari da babban kwamandan rundunar mayakan tsaron wannan kasa da makarrabansa sun zagaye gidajen sojojin da suka kwanta dama domin jajanta musu wannan rashi yayin da a jihohi aka umarci gwamnoni su je gidajen sojojin da wannan al'amari ya ritsa da su domin su ma a jajanta musu wannan babban rashi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To gaida Sule Mumuni Barma To batun takaddama tsakanin Iran da Amurka shine batun da shirin duniya Amurka zai tattauna a kai. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai karkata ne zuwa kai ruwa rana da ake tsakanin Amurka da Iran lamarin da ya kai ga amurka ta tura wani jirgin ruwanta da ke jigilar jiragen yakin samanta zuwa yankin gabas ta tsakiya sunana mahmud lalo yayin da ake ci gaba da cacar baka tsakanin amurka da iran lamarin da wasu ke ganin wutar takaddamar na ƙara ruruwa kasashen burtaniya faransa da jamus sun ce su suna ci gaba da goyon bayan matsayin da aka cimma da iran kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya yayin da suke gargaɗi ga amurka da ta yi takatsantsan kada ta haifar da rudani a yankin tekun fasha ta hanyar amfani da nuna karfin soji da kuma matakan da take ɗauka na kassara tattalin arzikin ƙasar ta iran ƙasashen uku waɗanda suka fito daga ƙungiyar tarayyar turai kuma suka kasance ƙawaye ga amurka sun bayyana hakan ne yayin wata ganawa da suka yi da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a brussels wanda ya sauya tsarin ziyarar da ya niyyar kaiwa zuwa birnin moscow domin bayyana wa hukumomi irin matakan da takwarorinsu na washington ke ɗauka wannan tattaunawa ta biyo bayan wata sanarwa da shugaban iran hassan ruhani ya fitar inda ya ce za su koma shirinsu na bunƙasa sinadarin uranium muddin kungiyar tarayyar turai da china da rasha ba su samar da wani tsari da zai dakatar da matakan da amurka ke ɗauka na kassara fannin bankunan ƙasarta ba da kuma na makamashi shugaban tsare-tsare kan harkokin kasashen waje a kungiyar tarayyar turan frederica mogherini ta nuna mamaki da zuwan pompeo taron su na brussels Uh, uh, Sakatare Mike Pompeo ya ji abin da muka faɗa sarai a yau, ba wai daga wuri na kaɗai ba, har ma da um, sauran uh, ministocin ƙasashen da ke um, ƙungiyar tarayyar Turai ta EU cewa mun shiga wani muhimmin lokaci um, wanda irin halayyar da ya kamata a rika nunawa ita ce ta haƙuri. A daina zafafa lamarin ta hanyar ɗaukar matakan soji. A ɗaya ɓangaren kuma, ina kira ga iran da kada ta yi watsi da alkawuran da ta ɗauka mu kuma za mu yi iya namu bakin ƙoƙarin wajen ganin an ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da aka kulla. Uh, uh, uh, um, to tun da farko dai a Rasha Pompeo ya kamata ya fara yada zango domin ganawa da jami'an diflomasiyya da 'yan kasuwa a Moscow amma ya sai akalar tafiyar tasa ya fara yada zango a belgium a wajen taron na kungiyar tarayyar turan inda shi ma ya faɗa manema labarai cewa so i went share with uh, our european friends uh, concerns we have about actions that the iranians ya ce na je brussels ne domin na faɗa wa ƙawayenmu na nahiyar turai irin barazanar da muke fuskanta daga iraniyawa muna kuma so su fahimci irin haɗuran da ke tattare da barazanar nan gaba za mu ƙara faɗaɗa bayananmu muna so iran ta zama tana nuna halaye na gari kamar yadda sauran ƙasashe ke yi domin cimma haka muna nuna matsin lamba ga ƙasar ta iran ba ma tunanin yin yaƙi da iran abin da muke bukata kawai shine iran ta daina ɗaukan nauyin kisan mummuke da ake yi a nahiyar turai to gargaɗin dai da ƙungiyar tarayyar turan ta yi wa amurka na ta bi abin a hankali na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ta tura makekin jirgin ruwanta mai suna uss abraham lincoln wanda ke jigilar gungun jiragen sama na yaƙi da ake kira b-52 zuwa yankin gabas ta tsakiya a matsayin zama cikin shirin kota kwana bayan fargabar da ta nuna kan ko iran na shirin kai hari kan wasu muradin amurka wannan kenan to albarkacin azumin watan ramadana Shirin na duniyar Amurka zai rika taɓa wasu batutuwa da suka shafi wannan wata mai albarka a nan Amurka, inda farkon makon nan ne shugaban na Amurka ya gayyaci jami'an diflomasiyar ƙasashe masu rinjayen musulmi zuwa fadar White House domin yin buɗe baki. Yayin da yake karɓar bakuncin jami'an diflomasiyan, Trump ya kwatanta azumin watan Ramadanan a matsayin lokaci na taimakawa da haɗuwar iyalai da al'ummomi wuri guda. Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques in New Zealand. Zuciyarmu tana cike da alhinin musulman da aka kashe a masallatansu a New Zealand da kuma Kiristoci da Yahudawa waɗanda aka yi wa kisan gilla a Sri Lanka da California da Pittsburgh. Sanadiyarsu mun sha alwashin sai mun ga bayan 'yan ta'adda da masu ƙuntatawa mutane saboda addininsu domin a samu yanayi da kowa zai yi ibadarsa ba tare da fargaba ba da bin addinin da ya kwanta wa mutum a zuciyarsa. pray without danger, and live by the faith that flows from their heart. To ƙarshen shirin kenan na duniyar Amurka a wannan mako. madalla albarkacin watan azumin ramadana ga wannan nasiha Eh, ni sunana usas Muha Khalil Malam dan yaro mamba ne na kungiyar addinin musulunci ta kasa cewa da Association Islamic de Niger IEN. Abinda za mu ma kanmu nasiha da yan uwa musulmi duka musar Ramadan wata ne wanda Allah ya girmama shi fiye da sauran watanni goma sha ɗaya eh, inda Allah ya sabko ƙur'ani littafin da yake shine muke tunƙaho da shi shine shari'a mu shine muke mai biyayya abin da ya ce mimi wanda ya ce mu bari mu bari kenan yana da girma abin da muke horon musulmi da shi na farko dai shine jimrewa da hankuri da yahewa saboda dan adam duk inda yake tsakanin shi dan uwan shi inda Allah ya hada ku zama eh, a gida ne a ma'aikata ne a unguwa ne a gari ne dole sai a yi hankuri da dan kowane mutum da irin halin shi duk abin da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko da mutum ya zage ka ba zage zagi shine farkon hada ka ce Allahumma inni sa'i Allahumma inni ka gai wannan magana ka kyale shi idan baka rama ba Allah zai rama maka da haka mun girmama wannan wata saboda muna ga abubuwan da suke faruwa ko da a cikin hanyoyi da haka a yi hankuri a jure eh, kwana talatin a rayuwa ba kuma bane kamar gobe za ka gani kwana biyu za ka gani ya kare insha Allah a daure a jure. to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. daga cikin kadarorin kasuwanci na shugaba Donald Trump na samun gagarumin riba abinda ke daɗa janyo cece-kuce daga masu zargin shugaban da cewa yana amfani da kujerarsa ta shugabancin Amurka wajen bunƙasa harkokin kasuwancinsa. A nan ana maganar gagarumin otel ɗin nan na Trump International Hotel da ke nan birnin Washington DC. wanda aka ce a shekarar da ta gabata ya yi cinikin da ya haya na dala miliyan 41 wanda ribar ta zarce ta shekaru biyu da suka wuce kamar yadda aka gani a cikin takardu da kamfanin na trump ya gabatar wa hukumar tabbatar da aiki da gaskiya ta gwamnatin amurka wani harin sojan jiragen sama na kasashen waje da aka kai a kudancin lardin helmand da ke afghanistan ya kashe mutane akalla goma sha bakwai a bisa kuskure tare da kuma raunata wasu goma sha ɗaya. yayin da amurka ta ƙara yawan haraji na dala biliyan 200 a kan kayayyakin da china ke shigowa da su amurka ita ma china ta ƙara haraji akan wasu kayayyaki da amurka ke kaiwa ƙasarta. ta amma ba ta yi fito na fito da amurka ba a maimakon haka kasar china sai ta nuna karfi a wasu hanyoyin to masu sauraro da aka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci amma idan Allah kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kina agogon Ghana mu zo muku da wani sabon shirin kada ku manta za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo. ya zama madadin ita zahar aminu fage da ta taya ni gabatarwa da tadi ya hada mana daukacin shirin da kuma julie lezard gresham sai mu al santos muhammad lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc a sharuwa lafiya yanzu ga shirin yau da gobe.